Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan jeri na mu na tutorials. Da Allah kada kuma ta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda da mun saya bidiyo za a sanar da ku. A yau insha Allah kuma da ku gani za mu yi bayani ne yadda ake haɗa katin gayyata a waya mai motsi kamar wato wanda ake yi kamar za ka ga yana motsi an daga kamar ana yi bidiyo ana waye so a ka za ka iya haɗawa ba tare da ka ɗauka ka je ka kaiwa masu yi a kwamfuta sun ma sun turo ma. Wasu ma daga cikinsu dama su ma a waya suke sannan sai su tura maka kai da ba ka sani ba. To abin da ke faruwa shine mutane da yawa na da application din a cikin wayar su already amma wasu ba su san ma da kai shi ba. Sannan idan baka da shi kawai abin da za yi shine za zo wannan waje inda ake downloading a cikin wayar Android inda ake cewa Play Store ko ko Google Play. Za danna shi kamar haka. Idan ka danna ya kawo zai kawai ka to wajen search. in ka zo jinsa sa sai ka danna WPS yes shi nan wannan to wannan na farko ma da ya kama kawai ka danna shi idan shi ne za ka gani kaga WPS kaga already shi nan <clears throat> muna da shi ina da shi a cikin wayar to na haka idan ka danna zai kama maka fuska kamar haka so idan ka tashi wannan presentation din shi ake dannawa wasu za su ga kamar me yasa ba a shiga memo ba ko ba a shiga waye ba ko wancan spreadsheet ko waye to muna so za mu yi bidiyo ne wanda yake motsi sannan kuma wanda zaka iya sa masa ɗan waƙa haka in yana yi so zaka zo wannan presentation sai ka danna da wanda suka presentation za su yi tunanin kamar abu ne na defense so zaka zo zai fama zai buɗe kamar haka idan ya kawo a nan za ka ga ya kawo maka kamar abin da ake cewa samples kala-kala kaga business nature waye menene education. To wasu kada ka yi confusing kanka. Wani ya zo ya ce, "A'a, ai ni katin waya, katin ɗaurin aure na zo haɗawa so ban ga inda aka ce invitation card ba ko ban sani ba." A'a, ba ruwanka Kawai duk a cikin nan duk wanda ya yi maka ka zo ka ɗauke shi, ka danna, ka je ka yi editing ɗin shi, shi ke ka samu abin da kake so. Ka to misali, shi mu yanzu za mu zo mu ɗau misali bara mu ɗau guda ɗaya wanne ya kamata mu ɗauka mu zamu ɗan samu mai kyau wanda yawwa ga wani wannan ne ke wannan na biyu wannan mai waye tu kwalo waye so bara mu yi amfani da shi kamar yadda kuka gani yan uwa kaga mun buɗe shi kamar haka da 'yan fulawar shaka a jiki yan fulawan shaka a jiki kaga wannan ai za mu iya katin ɗaurin ƙwari da shi misali so idan muka tashi yanzu za mu zo sai ka zo ka danna nan in ka danna idan ka maybe ɗan ƙaramin tana ɗan ƙaramin hannun ka baya kawai za ka iya zuwa ka kama wannan madanni guda ɗaya. Sorry bari in koma wancan. Sai ka ɗan kama shi guda ɗaya haka sai ka ɗan ƙara masa girma dan sai ka danne cikin shi. In ka danne cikin shi kawai sai ka sa masa delete. To shi kenan ka cire shi. <clears throat> Idan shi ma na biyu ka ba ka buƙatar shi, shi ma dama dama ba ka buƙatar na shi sai ka cire shi ma. Haka zalika. Na uku shi ma idan ka taho ga shi nan shi ma mun cire shi. Kun ga? Ga wani agent shi ma gashi nan an cire shi to yanzu wani zai tambaya kage duk mun ciccire mun ciccire abubuwa mun maida abun wane ne blank so idan kana so fa idan kana so za ka danna naka <clears throat> bari in dawo da shi dai kaga yanzu mun dawo da shi blank ba mu da komai a kansa kawai ya ba mu dama mu za mu yi rubutun mu abin da muke so yanzu to sai ka to wannan kasa in ka duba za ka ga ga wani da ka sa maka slide ga wani da ka sa maka picture ga wani da ka sa maka text box to shi za ka zo ka danna Idan ka danna shi misali haka, ka ga gashi nan ya kama ya ce maka ka danna ka fara rubutu a ciki to sai ka danna sau biyu. In ka danna sau biyu misali, misali gashi nan iyalan, iyalan marigayi ko in ɗan sauke shi yadda in mun tashi ahan. Bara in ɗan sauke shi kowanne shi an yi shi a waje ɗaya. Iyalan sai ka ƙarayo haka misali ka sa marigayi, marigayi gashi haka sai ka sa Abdu misali ka sa Abdu ka yi gaba ka sa Abdu Abdu misali. Wannan shine iyalin Abdu Abdu. Ka sa iyalan Abdu Abdu. To a nan wajen ka kula za ka kai kanka ai abun kawai dai ai normal ɗan rubutu ne haka. To yanzu za ka iya shiga za ka iya caccanja masa duk kalar rubutun da kake so a margwaɗe kake son sa ko kuma ya ɗan kumburo ko yayi waye abu na farko da kowa ya kamata ya sani shine wannan wani ai sai ya sa gilas wata zai gani to ya kamata ka ɗan ƙaro masa size ko ka ɗan ƙara masa girma to yadda za ka yi shine akwai hanya biyu da za ka yi karawa abin girma idan ka ga dama hanya ta farko za ka zo za ka danne kan abun zai kama ka wannan zabin na select select all the first sai ka danna wannan select all idan ka danna haka sai ka zo nan wajen ƙasa ga wani waje za ka ga an rubuta gashi nan a minus sannan kuma da kamar a positive to sai ka zo wajen sai kana dan dannawa kana dannawa kana karo shi ka gani kana danna yana ƙaruwa ka gani kana danna yana ƙaruwa har sai ka zaɓi yadda kake so kana danna yana ƙaruwa kana danna yana ƙaruwa to wannan shine to idan kuma baka son shi ta haka zaka zo nan ɗin again sai ka zo dai wannan inda muka shiga ɗazu wannan dan abun sai ka danna shi ka gani ya kawo maka size ya kawo maka kalar inda rubutun da kake amfani da shi yanzu times new romans sannan ya kawo maka wannan gashi nan wata b bold kenan kana so ya dan rage ma ga i italic ka dan kwantar da shi sannan ga u da underline a kasa ita means ana so kai in kana so kai underline kenan to kowanne zai mai amfani da shi yanzu idan size din ta can wajen baka idan na wannan ba in ka ga dama zaka so shigo nan wajen sai ka da size din da kake so ga su nan sai ka zo ka dau size din da kake so yanzu ka ga da zamu yi amfani da ko 50 na 54 dan yanzu bara mu sa 60 mu mai da shi 60 ko mu mai da shi 54 ɗin yadda kake so din kanan da zaka gani yana yi da kanshi yana karuwa so gashi nan mun yi sai ka zo ka danna wannan alamun na bak sai ka dawo so yanzu muna so mu dan kumbura shi in kanan danna ka ga ai ba zai kum kaga in kanan danna ka gashi nan ka gani ya kumburu in kanan danna nan zaka ga ya dan juya idan kanan za zaka ga ya sa masa wannan to in kana so duka cire su zaka kara danna haka again sannan sai ka to yanzu mu dan bashi a kumbure to yanzu ba mu son wannan times new romans din muna so mu canza mu kalar rubutun muna so mu dan miya dan mulkwadewa ko mu dan yi dai wanda zai dan bada dai style sosai wanda mutane zai burge su to sai ka zo nan sai ka danna in ka danna zaka ga yana sacin ka gani gashi nan yayi sacin to ya gashi nan ya kawo maka dukkanin dukkanin su ne duka duka wanda kake bukata zaka shigo nan wajen kawai in kana so zaka zo ka danna gefe ka dan yi zai dan yi sacin sai ya kawo maka shi sai kenan sai ka rubuta so a nan wajen za ku ga cewa gashi nan gashi wanda ka gani da alama s a jikin shi haka wani ga wata ka s nan kamar alamar kuɗi na dala to wannan na siyarwa ka gani in ka danda shi bari ka ga abin da zai gama ka gani ka ga abin da yake bukata gashi nan ga yadda ake sai da shi zaka sai shi a kuɗin ka kai na Najeriya gashi nan sama converting zaka sai shi naira dubu ɗaya da ɗari takwas da naira goma so in ka danna zaka je zaka saye shi kenan kana so zaka saye shi gashi nan duka pack package package ne na duk wanda kake so amma in ka siya fa ba wai guda ɗaya ba zai kawo maka ne su da yawa again shi ma gida gida ne a ciki in sai ka siya zaka gani sai ka siya zaka gani zai kawo maka gida gida da yawa to yanzu mu za mu yi amfani da wannan gashi nan mun sa times new roman za mu yi amfani da shi to bayan ka zo ka saita irin kalar rubutun da kake so akwai ciki in ka shiga gani akwai free free free free wanda zaka iya amfani da su da dama then gashi nan ka zo ka samu wannan times new romans ka sa shi ka ka daga kai satin to yanzu kana so in ka kula a nan gashi nan zan dan jawo abin sama za ku ga ya rubuta da iyalan da marigayi da abdu abdu din da ya zo a layi daya wanda ya kamata a ce ya dan buɗe haka ko wannan a ce yana tsakiya ko wannan yana waye to za ka zo wannan zaben bayan spacing din nan gashi in ka zo ka misali ka sa space 1.2 ko 1.5 ko 2 ko waye kaga tsakanin iyali da marigayi da abdu abdu kaga ya dan kara masa in kana so to kaga ya ma fita a ciki to mun zubar shi dai mu sa shi a 1.5 yadda zai mana chip chip da chip yawa to idan ka sa shi ka daga ka saita yanzu spacing ɗinka 1.5 shi ma sai ka yi back sai ka sai ka danna wannan alamar ta tsakiya to gashi nan ya saita shi ya sama shi a what ya sama shi a tsakiya wannan shine center sai ka danna haka back wannan wajen ɗan kibiyan da ka ga ya kasa sai ka danna shi in ka danna shi sai ka zo wannan gashi nan ai wannan slide one yake nufi wannan kuma gashi 2 wannan ga 3 ga sai ka zo sai ka danna wannan to din idan ka danna shi ma yadda muka yi wancan muka ciccire wannan yadda muka ciccire wannan codes yadda muka ciccire wannan rubutun na ciki to shi ma duk haka zaka zo kai masa delete text box din sai ka zo sai ka danna in ka danna sai ka rubu kansa sai ka danna haka sai ka dan danna sau biyu in ka danna sai ka sa dana kaga dama ka sa iyalan marigayi abdu abdu dana yanzu anan ka riga ka sa shi ka sa dana to ka da yin ka riga ka sa shi ma ta haka dai zaka shi ma ta hakan nan yadda muka yi dazu zaka iya ƙara masa duk yadda muka yi ɗazun nan haka shi ma kana so girman shi bai yawa ba za ka ɗan ƙara za ka ƙara girman shi gashi nan in kuka kula gashi nan yanayi za ka ƙara girman sa za a ƙara sa, za a ƙara sa. in kana so ka ɗan kumbura shi sai ka danna masa shi wannan bolt din tan anan wajen in kana so ka canza masa kala sai ka shigo nan wajen misali wannan kala kake so ko kowace kala duk kalar da kake so sai ka zo sai ka danna ka ce ga kala kaza da kake so misali to yanzu ka ɗan ɗauke shi sai ka ɗan sa shi shi ma a santa in kuma kana so zaka je ta wannan wajen shi ma sai ka dana santa shikenan zai zo amma tunda kaga da na ne ba mu da matsala duk inda ma ya zauna kenan to na gaba shine ka riga ka sa kayi slide na farko kayi slide na biyu to yanzu a slide na uku zaka rubuta su iyalan shi ma sai ka sa shi ma sai ka danna wannan alamar sai ka rubuta marigayi shi ma misali marigayi shi wa za mu sa to za mu iya sa misali marigayi alhaji Alhaji Alhaji Abdu shi kuma shi ma mun sa shi mun sa shi haka to shi ma yanzu kaga wannan ai da abu ne yanzu mai sauki tunda duk yanzu mun gano da zamu yi kai zaka zo nan wajen ka danna sai ka zo wannan size din yana 28 maybe da mun sa shi 54 kaga yanzu mun sa 54 muke so ya koma 54 ahan in ka danne in ka danne shaka sai ka zo haka sai ka danna yanzu 54 kaga gashi nan yana 54 sai ka dawo back in ka dawo bak za ka zo sai ka ce masa bolt kana so ya ɗan yi girma in kala ce za ka canza to a insert ɗin nan anan ne zai baka dama in ka shigo haka ga wani waje da ya rubuta background music ga wani waje da ya rubuta audio to wataƙila kana da ɗan da kake so za ka sa idan ka danna audio haka zai shiga da kai ka gani zai shiga da kai cikin zai shiga da kai cikin galarin ka zai ɗauko maka za ka zaɓa a cikin galari in kake da shi zai ɗauko maka zai sa maka shi ko da wata 'yan waƙa ko algaita ko wane ne. Yauwa to a nan zai nuna maka wannan zaɓi kamar haka na galeri In gallery kake so sai ka danna ka shiga cikin gallery ɗinka sai ka ɗauko wayar sai ka ɗauko da kake so ka ɗauko wani abu da kake so sai ka danna sai ka tafi. <clears throat> To amma mu yanzu ba za mu saba saboda idan mu tunda muna magana in muka sa waƙa kuma za ka na jin waƙar kana jin saboda waƙa magana ba za ta wannan ba. So waƙa dai shi ake sa masa magana. Then idan ka tashi gashi nan za ka ƙara dawowa ka kama ka manta cewa muna nan wajen. To a nan wajen yanzu abin zai fara motsin zai fara sai ka shigo wannan inda aka rubuta transition shi ma sai ka danna shi kamar haka. Idan ka shigo cikin transition ɗin nan to wannan duk da kake gani duk zai nuna maka zai nuna maka ya kake so bidiyon ya ringa juyawa. So kake ya hantsila, a'a so kake ya juya me kake buƙata da shi. To duk wanda ka danna zai ɗan gwada ma ka gani duka ka ga ka gani ka ga ka ga ɗaya bara mu sa wannan magana. In ka sa play za ka sa current page. Wato in ka sa current page zai nuna maka kawai wannan. First page kuma zai ɗauko ma daga farko. Auto play kuma zai ta maimaita kanshi ne. To yanzu ka sa first play. Mun sa shi. Kaga. Gashi nan yanzu yana yi. Gashi nan. Gashi. Kar kuma ta cewa wannan dubban mace mu ciccike su ba. Saboda idan ba zo ka goge ba zai in baka zo ka goge ba zai tafi da wancan gaba da to wancan shine yadda za ka yi shi nan ka yi filayen abinka so ya za a yi a yi saving ɗin shi tunda da murga mun nuna yadda za ka sa ɗan waka haka a ce tana yi a jiki kana ji tana ɗan kakkaɗawa tana wucewa to yanzu gashi sai ka to file in ka to file yanzu sai ka zo nan sai ka to kana zuwa file gashi nan ka sa masa save sai ka ɗauko save ka gani ya riga ya ce maka ya save ko shi kenan sai ka yi haka sai ka fita zai zo cikin gallery. Misali yanzu ga gallery zai zo cikin gallery. Kaga, ga gashi har ya riga gashi har ya riga ya shigo. Kaga ya riga ya zo. kaga wancan wanda na sa na farko dan gashi nan. Gashi. Mhm. Ka gani? Ka taho. za ka zo duk inda kake so sai ka tura shi kenan sai a sai ka tura wa mutum sai ya ga sai ya ga videos ɗinka ka ga ka yi saving ɗin kuɗinka sannan ka ɗan yi saving ɗin in ka ga dama kuma da wannan ɗin za ka iya haɗa duka guda ɗaya da wannan duk bayanan sai ka haɗa su duk a cikin wannan ɗaya duk a cikin wannan template ɗin na farko guda ɗaya da iyalan wanan da me za a yi haɗa katin gayyata a cikin wayarka cikin sauƙi ka rarraba wa mutane kai ma online wanda suke nan ba tare da ka je wata kwamfuta ka biya su kuɗi an maka wannan ba. Da Allah kar ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa sannan ku danna alamar subscribe.